ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata manzonsa ba za su gushe ba suna cikin shakka dangane da abin da aka saukar maka na alkur'ani har alkiyama ta zo musu ba zato ba tsammani suna kan hakan ko kuma azabar ranar da babu rahama ko alheri a gare su ciki ta zo masu, ita ce azabar alkiyama.